Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka. A ko da yaushe muna nan a mu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar uku ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To majalisar mulkin sojin Sudan da shugabannin 'yan tawaye sun cimma wato shugabannin masu zanga-zanga sun cimma wata matsaya ta kafa gwamnatin wucin gadi. yayin da a can hong kong kuwa ake ci gaba da zanga zangan neman yi wa mulkin demokuraɗiyya garin bawul sannan za ku ji cewa koriya ta arewa ta sake gwajin wani makamin nukiliya a yau asabar kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau uku ga watan agusta jamhuriyar niger take bikin cika shekaru 59 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka sannan za ku ji cewa a jihar bauchi rikicin da ya ƙici ya ƙi cinyewa tsakanin 'yan majalisar dokokin jihar ya zo ƙarshe bayan nan ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku daga bisani za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Mai shiga tsakani a rikicin siyasar Sudan na kungiyar tarayyar Afirka ya ce majalisar mulkin sojin ƙasar da shugabannin masu zanga-zanga sun cimma wata matsaya kan kafa gwamnatin wucin gadi da za ta kwashe shekaru uku tana mulki kafin a yi zaɓen da zai samar da mulkin farar hula. Mai sulhu Muhammad Hassan Lebat wanda kungiyar tarayyar Afirka ta naɗa, ya sanar da wannan matsaya ba tare da ya faɗaɗa bayanansa ba. اجتمع وفد ya ce na mai sanar da al'ummar sudan da afirka da kuma kasashen duniya cewa wakilan bangarorin biyu sun amince da wannan yarjejeniya ana dai fatan bangarorin biyu za su ci gaba da aiki kan yadda za a shata jadawalin wannan gamayya kafin labarai na associated press ya rawaito cewa a gobe lahadi ake sa ran bangarorin biyu da na wato shugabannin sojin da masu zanga-zangan za su rattaba hannu kan wannan yarjejeniya sudan dai ta kwashe watanni tana fama da rikicin siyasa inda aka yi ta zanga-zanga wacce ta faro tun daga watan disambar bara sanadiyar tsadar man fetur lamarin da ya kai ga sojin kasar suka kifar da gwamnatin tsohon shugaba umar albashir a ranar 11 ga watan afrilun bana wanda ya kwashe shekaru 30 yana shugabantar kasar. To a can birnin Hong Kong kuwa zanga-zangar adawa da gwamnati da aka saba yi a duk ƙarshen mako ce ta ɓarke. Zanga-zangar ta samo asali ne tun da al'ummar yankin suka yi bore kan wani ƙudurin doka da zai sa a rika mika waɗanda ake tuhuma da laifi ga China domin a musu shari'a. Duk da cewa hukumomin yankin sun dakatar da shirin samar da wannan doka. masu zanga-zanga sun ci gaba da kiran da a yi wa tsarin mulkin demokuraɗiyyar yankin na hong kong garan bawul suna kuma sun kuma buƙaci da china ta daina katsalandan a harkokin yankin Because in Hong Kong we have been fighting for democracy uh, for over two months. So it is Wannan wani mazaunin yankin na Hong Kong ne mai suna Nathan Leon ke cewa a Hong Kong mun kwashe sama da watanni biyu muna fafutukan neman ɗabbaka mulkin demokaradiyya. saboda haka akwai buƙatar mu ma nuna cewa zanga-zanga makami ne mai ƙarfin gaske wajen cimma burin demokuraɗiyya jerin zanga-zangan da aka yi ta yi a 'yan makonnin nan sun kasance lokaci mafi muni da aka ga tashin hankali a yankin na hong kong tun bayan da tura mulkin mallaka na birtaniya suka mika yankin ga china shekaru 22 da suka gabata korea ta arewa ta ce shugaba kim jong un ya jagoranci wani sabon gwajin makamin nukiliya wanda rautanni suka nuna cewa zai kara karfin fasahar kasar kan kera makamin sannan zai iya kaiwa ga korea ta kudu har da ma sansanin sojin amurka da ke yankin a yau asabar kamfanin dalancin labaran ƙasar ta kore ta arewa ya rufe cewa shugaba kim ne jagoranci gwajin wannan sabon makami na nukiliya rahoton na zuwa ne kwana guda bayan da gamayyar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ta ce makwabciyarta ta arewa ta harba wasu makaman nukiliya biyu da misalin karfe uku na safe agogon yankin daga lardin da ake kira hamyong makaman a cewar hukumomin na koriya ta kudu sun yi tafiyar kilomita 220 wanda wannan ya kawo adadin makaman da ta gwada zuwa uku cikin ɗan sama da mako guda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau asabar amurka da wakilan kungiyar taliban suka shiga wani zaman tattaunawa a karo na takwas a doha babban birnin ƙasar qatar domin neman maslaha kan rikicin afghanistan jami'ai sun ce wannan zaman tattaunawa yana da matukar muhimmanci a yunkurin da ake na kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta afghanistan wanda aka kwashe shekaru 18 ana fama da shi a farkon makon nan kakakin wakilan kungiyar ta taliban ya faɗa wa muryar amurka cewa bangarorin biyu sun dukufa wajen ganin an cimma matsaya cikin kusan shekara da aka kwashe ana ganawa yana mai cewa ana dab da wallafa wani kuduri da ya taɓo dukkan muhimman batutuwan da ake takaddama a kansu wata sanarwa da masar ɗinkin duniya ta fitar a yau asabar ta nuna cewa adadin fararen hula da ke jikkata sanadiyar yakin na afghanistan ya karu inda ta ce an kashe tare da raunata mutum dubu da biyar a watan yulin da ya gabata amurka ta kakaba wasu sabbin takunkumi a kan rasha saboda hannu da aka same ta da shi a saka wani tsohon mai leƙen asirin ƙasarta da 'yarsa guba a birtaniya wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta nuna cewa sabbin takunkuman za su daƙile duk wata dama da za ta ba rasha ikon samun ƙarin kuɗaɗe na bashi ko wani taimako daga bankin duniya da kuma hukumar ba da lamuni ta imf sannan za a hana duk bankunan amurka yin hulɗa ta kuɗi da rasha baya ga wasu tsawaran matakai da amurkan ta ɗauka ana sa ran takunkumin zai fara aiki kwanaki goma sha biyar bayan an sanar da majalisar dokokin ƙasar kan wannan mataki wanda zai kai tsawon shekara guda tsohon ɗan leƙen asirin na rasha sage skripal da essa sun sha da a bara bayan da aka saka musu guba a birnin salisbury da ke birtaniya Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu fara da jamhuriyar Nijar inda a yau uku ga watan Agusta a Nijar ɗin take bikin cika shekaru 59 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Albarkacin zagayowa wannan rana shugaban kasar Muhammadu Isu ya yi jawabi ga al'umma inda ya taɓo wasu muhimman batutuwa. Wakilin murya Amurka a Yemen Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. La mutualisation des forces opérées tant au niveau de la force mixte matsalar tsaron da ta'addabi yankin sahel da ma afirka ta yamma na kan gaban batutuwan da suka mamaye jawabin shugaba isuhu na nijar albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin kan wannan kasa daga turawan faransa matsalar da ya ce a yau ta kai matsayin da kasashen duniya za su karkatar da hankalinsu a kanta saboda haka kasar nijar za ta ci gaba da gwagwarmaya domin ganar da mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa akwai buƙatar tallafawa kasashen sahel a yaƙi da ta'addanci ha kuma wannan ƙasa za ta ci gaba da jan hankula don ganin an baiwa rikicin libya kulawar da ta dace a ci gaba da neman hanyoyin murkushe tashin hankalin da ake fama da shi a yankin tafkin tadi da yankin sahel koya masu fashin baki ke kallon jawabin na shugaban kasar nijar abdulrahman alkasim wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum wannan karan bai shiga ba wasu dogayen bayanai bisa abubuwan da ya yi kuma bai ɗauko maganganu wanda suka shahi zaɓe ba ko ƙin tsayawar takarar shi saboda yana nuna cewa wata magana ce wadda an riga an wuce ta yan ƙasa sun amince da haka kuma sun yi amanna da shi ba zai takara ba zai canza constitution shi ba kuma ya yi kira ya jan hankali akan a kula raunin da 'yan ta'addan nan suke samu shi yasa suke neman hura wuta ta matsala tsakanin kabilu ana ganin abubuwan da suka faru a mali ko a burkina faso ya mai da hankali kwarai a matsayin shi na ba kawai shugaban nijar ba amma yana magana a matsayin shi na shugaba na ecos fannin diplomasiya na daga cikin fannonin da shugaba isuhu ya ce jamhuriyar nijar ta samu ci gaba sosai a 'yan shekarun nan misalin taron kungiyar au da ya gudana a watan jiya a birnin yamai da shigar kasar sahun mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wani lokacin da kungiyar ecowas ke karkashin shugabancin niger alamu ne da ke nunin kasar ta samu karbuwa a idon duniya l'afrique tout entière a été fière de la capacité de notre pays et de son peuple. Sai dai jami'in fafutuka abdullahi idina Idi na kungiyar FSCN na cewa 'yancin kan Nijar wani abu ne da ke rubuce a takarda amma babu shi a zahiri. Zagayo shekara na samun 'yancin kai waiwaye adan tahiya ake adiba ƙasan mi ta zama daga ina aka huto ina za'a. me ya yi saura ƙasar ta samu inci na haƙiƙa ne to sai gashi yanzu sansani biyu zuwa uku na sojinan wasu ƙasashe wanda suke cikin ƙasanmu kenan ƙasar da take da sansanin wasu sojina ai zancen yancin kai ma bai taso ba. Bunƙasa ayyukan noma domin kawar da yunwa kafin shekarar 2021 da shirin bunƙasa noma don samar da wadatar shinkafar cikin gida kafin 2023 na daga cikin ayyukan da shugaban ƙasar Nijar ya ce zai mai da hankali a kansu a nan gaba. A yau uku ga watan Agusta, shugaban ya jagoranci bikin dasa itace a jihar Tawa kamar yadda a sauran jihohi ake gudanar da ayyukan dashen itace da nufin yaƙi da kwararowar hamada. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. gaida sulemu mini barma. A jihar Bauchi rikicin da ya kici ya cinyewa a majalisar dokokin jihar ya zo karshe hakan kuwa ya faru ne bayan da sauran 'yan majalisar su guda goma sha bakwai suka yi rantsuwa kama aiki a daren jiya Juma'a. Wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ya aiko mana da rahoton. Za a iya tunawa dai a ranar 20 ga watan Yunin wannan shekarar. an samu rikici a dangane da batun zaben shugabannin majalisar inda mutane goma sha ɗaya suka gudanar da zaben shugabannin cikin majalisar a yayin da wasu 'yan majalisar su guda goma sha bakwai suka guda da nasu zaben sai dai su ba su gudanar da zaben ba a cikin kwadiyar majalisar kuma babu sandar girma ta majalisar wanda daga ƙarshe majalisar wakilai ta tarayya ta kafa kwamitin bincike a ƙarƙashin jagorancin honorable sarki adar Do solemnly affirm that I will refer to a bayan rantsar da sauran 'yan majalisar ne sai na tuntubi gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi dangane da samun daidaito da aka yi a majalisar dokokin jihar. alhamdulillah mun gode wa allah subhanahu wa ta'ala mun gode wa shugabanninmu musamman ma sarakunanmu da sauran shugaban siyasu eh, na jam'iyya na apc da na pdp wanda suka yi magana wayannan 'yan majalisa mu ma muka rusuna musu su ma kuma suka yadda ba wai don mun fi karfin su ba saboda kawai an musu magana an ce bauchi ita ce gaban kowa ina gode musu kuma ina gode wa iyayenmu shugabanninmu na siyasa mu 'yan majalisa ko kuma 'yan siyasa kowa yana da mai gidansa muna gode wa masu gidansu da suka musu magana suka duba suka ga ya dace mu zo mu sa bauchi a gabanmu kuma ina tabbatar wa kowa cewa wannan tafiya tafiyan bauchi ne bauchi ne gidan siyasa a jamhuriyar najeriya kuma nan aka fara kasa siyasa saboda haka mun sauwaka wa dan majalisar tarayya mun sauwaka wa shugabanninmu na pdp mun sauwaka wa shugabanninmu na apc yanzu za mu tafi tare mu gudu tare mu tsira tare har ila yau na ji ta bakin mai bawa gwamnan shawara a fannin majalisar dokokin jiha da kuma ta tarayya honorable sani muhammad bura dangane da ɗinke barakar da aka yi. Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana kuma su ma 'yan majalisu da suka yi tunani ya dace a zuwa sa jihar Bauchi a gaba Allah ya saka musu da alkhairi kuma dukkan al'ummar jihar Bauchi wanda suka yi ta'adoyi na alkhairi kuma muna fatan Allah ya sa wannan haɗin kai da aka samu na majalisar dokoki ta jihar Bauchi Allah ya sa ya dore kuma Allah ya ciyar da jihar Bauchi gaba Allah ya zaunar da jihar Bauchi gaba Allah ya zaunar da mu lafiya gidajenmu da iyalanmu. Akwai yarjejeniya ne wanda aka kulla na ganin cewar su zo a tafi da su kuma suka amince da wannan tsari kenan za ce to tsakana da allah ni da ina son tabbatar maka cewa babu wani maganan ko wani yarjejeniya ko ga cewa eh, ya dace su zo a haɗa kai domin a sa jihar bauchi a gaba an zo an haɗa kai kuma an rantsar da su yanzu majalisar dokoki ta jihar bauchi ta ɗinke dip babu wani kofa ba kuma magana sauran rikici an mai da wuka cikin kube ke an mai da wuka cikin kube insha Allah tunda an sasanta kan ai dama sai inda rikici ne ake neman mai sasantawa idan ko rikici an sasanta a tsakani ai kaga magana mai sasanta shi ma an hutar da shi Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Abdulwahab Muhammad Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan ya ce karfe 11 da minti 16 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji ansar tambayoyin wasu masu sauraron mu da dama ciki har da wanda ya fara tambayar wato mutawakil gamba doko da suke son tarihin sabon firaministan burtaniya boris johnson da kuma ansar tambayar ilu yusuf mai son jin tarihin wanda ya kirkiro kafar youtube to idan mutawakil da sauran masu son jin tarihin sabon firaministan burtaniya na saurare ga abin da ya sauƙaƙa Shi dai sabon firaministan birtaniya ɗan jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta Conservative Alexander Boris da Pepel Johnson wanda aka fi sani da Boris Johnson kawai. An haife shi ne ranar 19 ga watan yuni shekara ta 1964 a Manhattan na birnin New York na nan Amurka. Don haka aka yi masa rijista a matsayin ba Amurki. Aka kuma yi masa rijista a matsayin ɗan Burtaniya. Kasancewar iyayensa na da takardun shaidar zama 'yan Burtaniya ne. mahaifinsa stanley johnson ya zo amurka ne karatu mahaifiyarsa kuwa charles fawcett ta biyo mijin nata ne amurka boris johnson wanda tarihinsa ke cike da abubuwan ban sha'awa tsatson wani tsohon ministan harkokin cikin gidan turkiya ne wani shahararren marubuci kuma ɗan siyasa wanda ya yi matuƙar tasiri a daular usmaniya mai suna ali kamel bey ta wajen uwa kuwa boris na da jinin bani yahudu saboda kakan mahaifiyarsa irin yahudawan rasha dinnan ne da suke ƙaura zuwa amurka a lokacin kai boris ya fi kuma hada jini da gidan sarautar ingila ta wajen mahaifinsa boris johnson ya kasance mamban majalisar dokokin burtaniya mai wakiltar osbridge the south sleep tun daga shekara ta 2015 ya kuma kasance mai wakiltar hanley a majalisar tun daga shekara ta 2001 zuwa 2008 johnson ya kuma yi magajin garin london daga shekara ta 2008 zuwa 2016 daga shekara ta 2016 zuwa 2018 johnson ya yi sakataren harkokin wajen burtaniya daga cikin makarantun da johnson ya yi karatu har da wata makarantar tarayyar turai da ke brussels da kasar belgium da makarantar ashdown house da ke east sussex da kwalejin eton college duk a burtaniya ya kuma yi karatu kan luggar girka da latin na zamanin da da falsafa da kuma tarihi duk a kwalejin Balliol College na shahararriyar jami'ar nan ta Oxford da ke birnin London. inda aka zaɓe shi shugaban ƙungiyar ɗaliban jami'ar ta Oxford a shekara ta alif da da shida. Ya fara aikin jarida da mujallar The Times, to amma sai aka sallame shi saboda jirkita wata ruwaya da ya yi. daga bisani ya zama wakilin jaridar daily telegraphs na brussels inda rubuce-rubucensa suka rika yin matukar tasiri kan masu ra'ayin ɗaukaka al'adar turai da ke daɗa yawa a jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ya kuma zama mataimakin editan jaridar ta daily telegraph daga shekara ta 1994 zuwa shekara ta 1999 ya zama editan The Spectator daga shekara ta 1999 zuwa 2005. An zaɓi Johnson a matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakiltar Henley a shekara ta da ɗaya inda ya zama mamba a kwamitin mulkin 'yan adawa ƙarƙashin jagorancin shugabannin 'yan ra'ayin rikau irin su Michael Howard da David Cameron. Ko da yake Johnson ya kasance mai matuƙar mutunta aƙidojin 'yan ra'ayin riƙau. ya kuma nuna sassauci a majalisance kan wasu batutuwan da 'yan ra'ayin gaba daya-gaba daya ke muradi kamar sha'anin 'yan luwaɗi da dai sauransu da ya zama magajin garin london tun a wa'adinsa na farko ya haramta shan giya a tasoshi da kuma cikin motocin sufuri mallakin gwamnati da ke birnin london ya inganta amfani da motocin bas-bas masu hawa biyu da tsarin hayar kekuna da kuma amfani da irin motocin nan da ke tafiya rataye kan wayoyi ya sake doke ken livingston a zaben magajin garin london a wa'adinsa na biyu lokacin da ya sa ido kan gasar olympic da aka yi a birnin da london a shekara ta 2012 kamar yadda aka ji a baya an zaɓi johnson ɗan majalisar dokoki mai wakiltar uxbridge da south ruislip don haka ya sauka daga matsayin magajin garin london a shekara ta biye daga nan ya daɗa yin tasiri a fagen siyasa hasalima ya zama wani jagaba a mayar neman goyon baya a gabanin kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kan batun ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai da aka fi sani brexit daga bisani an naɗa shi ministan harkokin waje da na ƙasashe renon ingila a gwamnatin theresa may amma ya ajiye aikin saboda rashin amincewarsa da yadda theresa may ke tafi da batun ficewa daga tarayyar turai ranar 24 ga watan yulin wannan shekara ta 2019 wato kwana guda bayan zaben jansan a matsayin shugaban jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta conservative don maye gurbin theresa wacce ta sanar cewa za ta aje aiki sai sarauniyar ingila ta amince da ritayar me ta kuma tabbatar da zaben jansa a matsayin firaminista a jawabinsa na farko a matsayin firaminista jansan ya yi alkawarin cewa birtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar turai ranar 31 ga watan oktoban wannan shekarar ko an cimma yarjejeniyar ficewa ko a'a jansan ɗan shekaru 55 ya yi aurace-aurace akalla sau biyu baya ga soyayyar da ya ta yi da wasu matan yana kuma da 'ya'ya akalla biyar sai kuma tambayar ilu yusuf mai son jin tarihin mutumin da ya kirkiro kafar youtube to malam yusuf ba mutum guda ne ya kirkiro kafar youtube ba ga dai abin da ya sauƙaƙa wasu matasa uku amurkawa ne suka kirkiro kafar yada hotunan nan ta youtube a watan fabrairun shekara ta 2005 a wani ɗan ɓangaren garejin mota da suka mai da shi ofis ɗinsu. Matasan Steve Chan da Chad Hali da Jawed Karim sun kudance dare ɗaya bayan da suka sai da kafar ta YouTube ma kamfanin Google ranar tara ga watan Oktoban shekara ta 2006 akan dala biliyan 1.65. Yanzu haka Steve Chan ɗan shekaru 36 da haihuwa haifaffen taifai na ƙasar Taiwan wanda iyayensa suka ƙaura zuwa Amurka ya mallaki dukiyar kimanin dala miliyan 100. Shi kuma Chad Hali ɗan shekaru 38 da haihuwa haifaffen Amurka na da kadarorin akalla dala miliyan 355 wa sannan shi Jawed Karim ɗan shekaru 36 da haihuwa haifaffen ƙasar Jamus wanda amman mahaifiyarsa ce ba Jamusa ubansa ɗan Bangladesh ne wanda kuma shi ne ya fi karancin kuɗi cikinsu yana da dala miliyan 140 ko da yake a zagayowar ranar nuna ƙauna ta valentine day ta 14 ga watan fabrairun 2005 aka ƙirƙiro kafar youtube ta wajen buɗe shafin www.youtube.com a kafar intanet ba a sanya bidiyo na farko ba sai a ran 23 ga watan afrilun 2005 ko bayan nan sai a watan mayun 2005 aka buɗe kafar ga sauran jama'a A cikin watan Nuwamban 2005 ne dai aka kaddamar da kafar a intanet a hukumance. Abin da ya sa kamfanin Google ya sayi kafar ta YouTube shine zuwa watan Yunin shekara ta 2006 sai yawan hotunan bidiyon da ake yadawa ta kafar a duk rana ya kai 65,000 wanda wannan adadin ba karamin abin kasuwanci ba ne. ko da yake bidiyon da aka fara sawa shine na jawar Karim a zoo din San Diego mai taken Me at the Zoo wanda mutane sama da miliyan goma sha bakwai ne suka gani ba shi ne mafi ganuwa ba bidiyon da ya ganu a youtube fiye da kowanne wato gani har sau biliyan biyu da dugu ashirin da uku shine mai taken gangnam style waƙar wani mawaƙi ɗan asalin koriya ta kudu youtube wanda shine shafin intanet na uku da aka fi ziyarta bayan facebook da google ana loda masa bidiyoyi masu tsawon kimanin sa'o'i 300 duk minti guda kuma an yi yunkurin gasa da kafar ta YouTube an gaza. Hanya ta ilmantarwa ce yanar gizagizai kafa ta saduwa da nishadi yanar gizagizai zango na ɗiba kewar bayi yanar gizagizai sako na saduwa da zumunta yanar gizagizai maza ne barkafar sadarwa yanar gizagizai yanar gizo gizo yanar gizo gizo kasa da na abokina yanar gizo gizo yanar gizo gizo yanar gizo gizo kasa da na sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin salamun abu da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Aisha matar Usaini gwata Karasuwa daga jihar Yobe inda ta ce salam BOA Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya daga zubawa wannan cece ku ce da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa tsakanin mabiya 'yan shi'a da gwamnatin Najeriya ruwan sanyi. ganin yadda lamarin har yanzu ba a fahimci juna ba sai sako daga amina adamu malam maduri a jihar jigawa inda ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika yunkurin da shugaba muhammadu buhari ke yi na yin garan bawul akan aikin rundunar sojojin kasar mu ta hanyar yin amfani da sarakunan gargajiya domin samun cikakken tsaro abu ne mai kyau muna fatan sarakunan gargajiya za su ba da haɗin kai sai saƙon haɗin gwiwa daga comrade mansur baba wura na fada da tasu ismail zita gozaki da muhammad bashiru damari inda suka ce salam voa hausa haƙiƙa shugaba buhari ya kasa magance matsalar tsaro da ya addabi mu najeriya don haka ya kamata shugaba muhammadu buhari ka yi murabus kawai sai daga ali abdullahi doron baga inda ya ce Allah ya kawo ƙarshen ayyukan 'yan bindiga a Najeriya da yaduwar cutar Ebola a ƙasar Congo da cece kucen siyasa a ƙasar Sudan. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Bajoga inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Cikin alhini da jimami nake miƙa saƙon ta'aziyya ga iyayen yara hudu waɗanda ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar salwanta rayuwarsu a birnin Yola. Muna fatan Allah ya taƙaita abin haka amin. amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku. kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice mai shiga tsakani a rikicin siyasar sudan na kungiyar tarayya afirka ya ce majalisar mulkin sojin kasar da shugabannin masu zanga-zanga sun cima wata matsaya kan kafa gwamnatin wucin gadi da za ta kwashe shekaru uku tana mulki kafin a yi zaben da zai samar da mulkin fara hula a can birnin hong kong kuwa zanga-zangar adawar gwamnati da aka saba yi a duk ƙarshen mako ce ta ɓarke zanga-zangar ta samo asali ne tun da al'amuran wato al'ummar yankin suka yi bore kan wani ƙudurin doka da zai sa a rika miƙa waɗanda ake tuhuma da laifi ga china domin a musu shari'a duk da cewa hukumomin yankin sun dakatar da shirin samar da wannan doka masu zanga-zanga sun ci gaba da kiran da a yi wa tsarin mulkin demokuraɗiyya na yankin na hong kong garan bawul. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Voitech zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afrique, la radio